auren gata auren gata auren gata auren gata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kai tsaye da gudun daura auren gata wanda injiniya abba kabiru yusuf ya alkawari cewa insha allahu za a daura aure a ah, ma wato ma auratun da suke bukatun aure a jihar kano kenan sai kuma gashi ikon allah yau juma'a wato goma sha uku a wata shekaru dubu da ashirin da uku a abba kabiru yusuf ya fara daura musu aure an fara daura musu aure kamar da ya musu alkawari cewa insha allahu idan haka gama goje-goje da za a yi duka gaba ɗaya za a daura wurin wato gata in ba kuma da ba a can baya wannan auren gata na kira auren gata da ana kira shi auren zaurawa yanzu nan an dawo da shi an canja mai suna an samai mai auren gata saboda ya dace a kira shi auren gata aure da aka muka ba tare da kasa wani abu ba komai an muka ne kaga wannan auren gata ne saboda haka ubangiji allah ya sa amare da hangon gaba ɗayansu su yi zaman lafiya ubangiji allah ya ba su zuriya a daiba ubangiji allah harawa wato injiniya abba gabiru yusuf kwarin gwiwa na gudunar da wani aikin da yake yi a jihar kano allah ya ba su ladan aikinsa allah kuma ya sa amarya rango su rike juna da amana assalamu alaikum